Tukur Mamu wanda ya fice mai shiga tsakani don sako waɗanda 'yan ta'adda suka sace a harin jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna a 2022 ya samu zargin mika miyagun dala 200,000 a matsayin neman fansar waɗanda a lokacin aka yi awon gaba da su bayan bindige kimanin mutum hamsin ciki da sani kofar mata wanda aka ba da labarin ya yi alwashin dama duron da ya gamu da 'yan ta'adda to ba zai bi su ba sai dai su kashe shi. Zainab Mamu wacce ya ce ga Tukur Mamu ta ce ta yi asarar rubuta jarabawar ƙarshe ta aikin likita a jami'ar Mast ta kimiyya da fasaha da ke Masar lokacin da labarin sabuwar tuhumar da ake yi mahaifinsu ta bayyana. Dan Allah President Bola Ahmed Tinubu da Vice President Kashim Shettima da kowa da malamai su shiga wannan magana mu ba ma cewa muke yi a sake shi scot free ba a yi grantin in shi administrative bill ya je ya nemi lafiya because wallahi ba shi da lafiya ya so a ci gaba da kesa. A tunaninku ba shi da laifi ne gaba ɗaya ko kuma akwai dai shi ma kamar yayi kuskure kuke gani gaskiya bai yi kuskure ba in za a ce yayi kuskure to sai dai idan kuskure ne taimako idan taimako kuskure ne to shine kuskuren da za a ce yayi amma gaskiya bai yi laifi ba a yanda mu muka san shi abin da ma ba ma shi ya shafa ba wani ya shafa shi ne sai ya ga abin da ya yi ya samu ya ga mutum ya fita daga halin da yake ciki shararren mai sharhi mazaunin Kaduna wanda ke da masaniya kan lamuran kama mu wato malam Mahadi Shehu ya ce lokaci ya wuce kimar da ya dace a kan kammala irin wannan binciken. Yau dai kusan shekara biyu da wani abu da kama tukurma mu. Lokacin da aka kama shi ba irin labarin da ba a bada ba daga sashen jami'an tsaro da kuma sashen gwamnatin tarayya. Har ta kai ga an daina magana sa gaba da ta kai ga an daina kai su kotu gaba da. Ni ina ce wanda aka fara shekara biyu da shi da sauran mutanen nan goma sha da aka ce suna da harka da 'yan ta'adda. ai shekara biyu ya isa a gama bincike ko ta musu hukunci ba hukunci na kafafen watsa labarai ba ba hukunci na yanar gizo-gizo ba ba hukunci na wani ya ji wani ba. yanzu a tuna lokacin da lamarin ya auku tsohuwar gwamnatin buhari ta kafa kwamitin mutum bakwai don karɓo waɗanda ke dajin mun zanta da sakataren kwamitin a lokacin farfesa usman yusuf wanda ya ce ko da an ba da kuɗi su dai sun shawo kan barayin ne suka sako sauran mutane marasa galihu da ba su da abun ba da fansa. so da kuɗi aljihunmu muka aika ma families ɗin don a ce fanan sallah many of the families ina suka samu ko 50,000 balle wani hundreds of millions to muka ce gaskiya dai mu ba za mu shiga ba wanda ba zai iya biya ba mu we will make sure cewa gaskiya mun ga yadda za a yi a yi convincing mutanen nan don Allah su sako su that goal gaskiya. Sanarwar ta gwamnati daga hukumar bayanan sirri na hada-hadar kuɗi NFIU ta ce mamuna daga cikin mutum tara da kuma wasu masu kamfanonin canji shida da ke ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci musamman ma Boko Haram da ISWAP. E Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.